والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ga أن سبحانه وتعالى ta'ala mai da ya sake haɗa mu wannan rana ta litinin kuma a wannan wuri mai tarin albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi namu mai tarin albarka da fa'idodi nabiyyun rahma siratun wa durusun wanda kuma insha Allah wannan shi ne darasin wanda za mu yi na 24 a wannan rana ta litinin 20 da ina ganin shida ke dai ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama daga Makka zuwa Madina 1400 da 36 wanda kuma ya dace da 26 ga watan daya miladiya 2015 darasin da muka yi na ƙarshe mun karanta ko kuma faru bayanin hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa madina ina jin mun yi asilatun lil muraja'a ko za mu tashi shafi na 97 خروج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ووصوله إلى الغار fitowa ta manzo tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga cikin garin makka da kuma shigowarsa garu kawo yan uwa kafin mu soma karatu kamar yadda muka sha jaddada fa'ida da amfanin karatun siran shine koyar halayya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani faɗi tashi a rayuwa da za ka kace sai kana da buƙatar ya manzon Allah yi. kuma dabarun rayuwa kansu to idan kana kan tafsira za ka same su ko a duniyance ko a duniyance za ka ga abubuwan da ko da ba wai lada za ka samu ba to idan kana so rayuwa ta duniya ta inganta ta tare da kai to kana buƙatar ka koyi irin waɗannan dabarun da kuma irin waɗannan hikimomin fita wadda za mu karanta tana daga cikin abubuwa da za mu sami abubuwa masu amfani a ciki malam yace lam ya alam bi khuruj rasulillah sallallahu ta'ala alaihi sallam ahadun babu wani wanda ya san fitan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara bata a gare shi hina karaja yayin da ya fita daga makka zuwa wannan hijira illa ali ibn abi talib fa sai ali ibn abu talib wa abu bakr as-siddiq da kuma sayyidina abubakar mai yawan gaskiya da kuma gaskatawa wa ala abubakar da kuma iyalan gidan abubakar wannan gaba mai ya kamata mu koya a ciki a shi wannan gaba tana nuna mana kafa kafa da rayuwa wajibi ne a nan kamar yadda muka sha faɗa duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya san Allah ne ya aiko shi kuma shi zai ba shi kariya bai fito ya shelanta yake to ni yau zan yi hijira duk wanda yake bin ya isa ya fito maza Allah sallam ya haka ya san Allah ke tsare shi domin ya nuna mana cewa kaffa kafa ake da rayuwa kamar yadda muka sha musulunci ba so yake a yi ta kashe 'ya'yansa ana murtsashe su ana lankwame su ba zai musulunci bai zo don wannan ba da a ce zubar da jinin musulmi da kashe su da raba su da rayuwa shine abin alfaharin musulunci to sai ya zama yakin uhud shi za mu fi yin alfahari da shi yakin da aka kashe sahabbai saba'in ga sunan an kashe su kisan kiyashi amma sai ya zama yakin da muka fi alfahari da shi yakin badar domin shi ne wanda aka kashe arna saba'in musulmi goma sha hudu kacal shi yasa muka sha faɗa cewa sayyidul mutawakkilin shine manzo da sallallahu lokacin da za a cika yakin uhudu surke biyu ya sa ma'ana riga da take kare tsara da suka da harbi har da ya san cewa Allah shi ke tsare shi amma dan ya nuna cewa kai iya yanda za ka ce ka fawwala ma Allah saura to shi kenan ba musulunci ba ne ka zo ka yi kantaki da rayuwarka a'a idan ba ka danganta ba abin da ya zo ba a cikin shiri ba ka Allah ya kaddara ko wannan wani abu ne wanda ya fi karfinka haka Allah ya tsara amma dai kai kanka ba za ka zargi kanka da kanka ba to gunga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai yadda kowa ya san da wannan fita ta sama sai wanda suke na kusa-kusa na jiki sosai wanda sun za su boye sirri duk abin da ya shafe shi su ma ya shafe su yace amma aliyun amma shi sayyidina ali fa inna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi a amarahu ya umarce shi an ya takallafa ya zauna hatta yu'addi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwada'i dan ya zama ya bayar da ajiyoyi da aka bayar a hannun manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan gaba tana nuna mana ashe duk yadda kuma kake kafa kafa da rayuwarka kuma za ka tuno da haƙoƙin mutane da abubuwa masu nauyi in akwai yadda za ka yi kada ka ce ai idan jifa ta wuce kanka ko kan wata fada in na tsira da rayuwata to shi kenan duk wanda wani abu ya faru a kan shi ya a addinin mutum suka yadda da wannan ba duk da cewa mafi yawan mutanen nan masu ajiyoyin nan a hannun mazan Allah arna ne kamar yadda za mu gani kuma su suke neman rayuwarsa kaga kila in kai ne ko ni sai muke to bari in ma akwai kudi da su za mu guzuri ai arna ne saboda haka sai mutum ya kwashe kudin ya cika aljihu ya yi gaba ya ce ai da dukiyar Allah ta duk tawilin da zai yi kuma ya yi ba marar sallan bai yarda allura ta bata kuma mafi yawa ta mazautansa ne wanda idan sun san shi saboda ka sai bar sayyidina ali ya ba shi wannan ajiyoyi cewa idan masu su sun zo su karba shi ne ce allati kanat hu linnas wanda ta kasance a wajensa ta mutane wa kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malam yake manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance wa laysa bi makka ahadun babu wani mutum a makka inda shay'un tattare da shi akwai wani abu yaksha alaihi wanda yake jin tsoron kada wannan abin ya tozarta illa wa ba'ahu indahu fa sai ya kawo manzon Allah ajiyarsa duk arnan kan arbe yana da wani abin da yake ganin cewa in yi abi a isa cewa, ko a yi masa amana to sai zo sai ba manzon Allah ajiya lima ya alamu min sidiqihi wa amanati saboda abin da ya sani na gaskiyar manzon Allah da amanarsa don Allah ka sabi kanka mu ma haka muke akwai amana da gaskiya hatta wanda ba ka yaye da cewa lalle kai mutum ne na kwari kuma daga cikin abin da ya fara sa aka fara kyamar musulunci ana shakkun musulmi sun amana da rashin gaskiya da zamba cikin aminci wani ma sai ka ganshi ya gama cika sifofi na mutanen kirkin sai zai maka halin marasa kirki to dan Allah kuma da wa zaka abinci ka ga mutum dukkan kamala ta addini sai ya zo sai ya zambace ka sai ya zo sai ya tushe ka don Allah kuma wanda ba shi da kamanni na addini min ba da wani ba za ka amince masa ba bittali sai ya ɗauka cewa to wannan addini shi ya koyar da wannan rashin gaskiya wani misali Allah ya kai ba musulmi ne sai ya mu'amala da wannan musulmi sai ya tushe shi ya mu'amala da wancan ya zambace shi ya mu'amala da wancan ya masa rashin gaskiya sai ta to ashe duk addinin nasu ma haka yake Ka ga kenan yanzu wannan ko ko sani ko ba sani ba kun toshe shi daga shiga addinin musulunci inda addini yana ba shi awa to sai ga baya yana muku ashe har da Allah shi ba shiga bani ba ba shi kenan akwai bukata idan mutum ya ce musulmi musulmi a kowane irin hali musulunci kuma ba yadda za a gane mutumin kirki kamar yadda wani malami namu hasiba Allah ta'ala tun bana FAS yake faɗi wannan magana ina jinjina ta yake wallahi ba zai sallama wa mutum ba a rayuwa irin ta yau duk sallarsa duk azumin sallafila duk kiyamun da ya duk wata kama da zai yi ta ibada yake sai ya ga kuɗi sun shiga hannunsa sun fito lafiya kuma ga bukata a ba shi ajiya ya fito lafiya ya ci bashi ya biya ba zai a taɓa ya yi zalunci da to shi ne wani a wajensa domin ka iya gama azumin litinin da alhamis ɗin ka yi takarar ka yi kiyamun lailin amma Allah kiyaye haƙƙin mutane ya shigo Allah kiyaye wani abu ya shigo wanda kake gani in ka ba za a gane ba wani zai ɗan kunya abin da ya shiga idan ya ce to balli zai tashi to zai kafa kafa amma dai abin da yake ga in ya yi ruwa ta sha to wallahi illa ma rahmatullah kuma a nan ake gane mutum kirki wala Allah ya shigo hannunka ya fita wannan kuɗin bai wuce kai maka kyauta da shi ba to har yanzu ba za a iya tabbatarwa ba sai sun shigo ga bukata ga tsananin bukata kuma su fita lafiya wannan ana ake gane bayan Allah na bari to saboda haka lalle a sha'abi da musulunci aiki ne da ba faɗa ba ke da baki ba wata sifa ba ke mu da za a gani a jikinka aiki ne tsantsansa duk wanda ya zauna da kai ya san ya zauna da mutumin kirki duk wanda ya mu'amala da kai ya san ya yi mu'amala da mutumin kirki ne gaskiya mai amana wannan abubuwan na sha faɗa mana gaskiya da amana da rike alƙawari ko babu lada a wajen Allah to da su duniya take zama lafiya duk lokacin da kake ba gaskiya ba riƙon amana ba cika alƙawari to kowa sai ya sha kowa sai ya sha wahala amma duk wanda suka kiyaye wannan wanda sun fi kowa kyawar rayuwa sun fi kowa kwanciyar hankali domin ne na san ba zai ta da wani ba kuma na gamsu wani ba zai ta amana ta ba abinda nake faɗa ma na gamsu da siyasa kai ma abinda zaka faɗa mun na yi gamsuwa da siyasa in na faɗa ma za ka gaskata ni in ka faɗa mun zan gaskata ka don Allah ka zama mai shan kowa sai zauna lafiya amma kana faɗa mun ina ta to Allah ta an dace domin wani wani da in yi da siya an dace wallahi akwai wanda a rayuwarsa da can shi ne kaɗan amma abubuwa marasa kyau to su ne suka fi yawa to kun ga wannan sai dai a ce Allah shi ne yace wa kana al-mi'ad bayna ar wa bayna abi bakr radiyallahu anhu kuma sai ya kasance alƙawari alƙawari sai ya kasance tsakanin manzo tsira da amincin Allah su arka fita gare shi kuma sayyidina Abubakar ma'ana alƙawarin fita fa kharaja sai suka fita min khawqatin li Abi a wani kurde na sayyidina Abubakar fi zahari baiti a bayan gidansa wanda ba mutum ya tsoro kila bai san kurɗe ba abin da ake cewa kurɗe kurɗe ita ce kofa bayan gida ina mutum sai ratsa ya fice to wannan shi ake cewa kurɗe ma'ana ba wai kofa ba ce da aka tana da kowa zai shigo kawai wata imadar sun ce kawai ta kama sai a kurɗe a wuce to da hausan mu ta mutane kawai sai a ce kurɗe to saboda haka sai suka bi ta wannan kurɗe na bagir sai na abaka wa zalika lil imani fil istighfar wannan kuma domin a kai ƙarshe a kai matuƙa a wajen ɓoyewa da ainihin lullube al'amura kada a zai kun da kofar gida amma idan aka fito kofar gida ba a da mutane sai suka bi kurɗe kawai shi kenan suka fice kaga wannan yana nuna cewa ashe ana buƙatar sirri da yin abubuwa a ɓoye inda ba a buƙatar bayyana su yanzu da za ka zo kana ganin wani mutum mai kamala ka kulla wani sirri ka faɗa masa wani abu shi ke shi ma akwai amintaccen sa sai zai faɗa cika amma kai ma amana wallahi ni ma dan ne ya faɗa mu shi ma akwai amintaccen sa sai zai da kai ma wannan cikin Allah kai faɗa mu kowa to kafin ka ce menene wannan ta za zai wuce to kaga wannan al'amari rayuwa ba za ta kyau ba a irin wannan wallahi abin da zai baka sha'awa har yanzu al'ummar larabawa Allah mu irin wannan halayya suna da rike sirri na ban mamaki sai da mutum na kudda kudinsa in ba ta kama da abu wannan ba zai ba kaga wannan rayuwa suna da daɗi sai ta hatta la tasbi ahuma quraish ta yadda quraishawa ba za su bi su ba wa tamna'ahuma min tilkar ar mubaraka ya zamo sun hana su yin wannan tafiya mai albarka sai ce wa ta adama allai kuma sun yi alkawari da dare ala an yalqahuma abdullahi bin urayqis cewa abdullahi dan urayqis zai haɗu da su fi gari faurin a gari faur ba da talafi yalin bayan da zari uku kudu ko wata hikima inda ba sa da ƙwaƙwalwa da sanin rayuwa suna fitowa daga maka kawai su kama hanya kan shi ke na za a yi su amma saboda sanin tsarin rayuwa da suka fito sai da suka zo na wannan kogo tsawon kwana uku sai yadda duk wanda su ba zama gabar da ya kudur ado duk su gama kan su da bujabujan su za ta ashe kenan sun sha haka su kenan sai abin kowa kenan da sha'aninsa su kuma su kama hanya haka wannan yana nuna mana wato ashe dabarun rayuwa lallai mutum ya kamata a ciki ya san su kwarai kwarai daga su za su amfane shi ko ma ya amfanar da wani da su saboda haka da suka ba shi wannan abubuwan hawa suka ce to bayan kwana uku ka kawo mana a wannan wuri kuma ka bai da muka ambata mutum nan ta arme ne ba musulmi ba ne kuma yana sane da ladar da aka sa cewa duk wanda ya kawo su ko a raye ko a mace yana da raƙuma ɗari biyu in su biyu ne to amma mutuncinsa da dattakunsa ya wuce ya ce amana sutun da sun shi amana saboda haka ya zama ainihin ya haɗe kwaɗayinsa akan wannan ya cika alkawarin da ya masu wa ƙarar ƙuraishun sai ƙuraishawa ya zama sun tabbatar fi a cikin musta'ajala a cikin wani zama na gaggawa wanda yake emergency wato emergency meeting mitin ne wanda aka kira shi na gaggawa sai suka wato tsara istikdama yin amfani da jami'al wasa'il dukkan hanyoyi allati yumkinu har al-qabdu ala ar wanda ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyi zai yi wa a damƙe waɗannan mutane guda biyu kawada'at jihar sai suka sanya dukkan hanyoyi annafizati wacce take mai bullewa min makkata daga makka fi jami'in jihad a kowane bangare gabar da yamma kudu da arewa duk wannan hanyoyi in dai za ta falle daga makka ta kai wani ƙauye ko wani gari to sai aka saka su ta hatal muraqabatul musallahatu shadida karkashin kulawa kuma kulawa da makamai wanda suke masu tsanani ko ina aka tura mutane kowanne da 'yan maka da 'yan matsu da 'yan kibau ba dare ba ya zama ana rote shi ko kuma ana shifto idan wannan sun yi tsaron dare to wannan ainihin sai na rana ta yadda cewa duk inda za su kullo dai sai sun shigo hannu ta kai wannan shi ne kama karrarat kamar yadda kuma suka riga suka tabbatar ma'ana suka zartar da a mukafa'atin bakma bayar da kyauta mai girman gaske mai gwaɗin gaske ha mi'at naka mi'ati naka wato gwargwadon wannan kyauta shine raƙuma ɗari badala kulli wahidin min huma a mamadin kowanne daga cikin mazan sallam da shi da abubakar liman yu'idu huma ga duk wanda zai dawo da su ila quraishin zuwa quraishawa hayyaini aw mayyitaini ko ya kawo su da rai ko a bace kaga kenan in mutum ya kokarin kawo su biyu yana da kuma 200 dan da ka ka lissafa zai kuma 200 zai kai nawa ka da yanzu ka ce dai za ne ɗaya dubu hamsin to ce dubu hamsin so ɗari biyu ka mutum ya kuɗance ka ina mankana kuma wannan kowane ne ba a toga shi aka ce dan kabila ka ba kowane ne yayi wannan to ga abin da za a bashi a shekarun yanzu abubuwa da za ka ga cewa kasashe suna yi na duk wanda ya gano mana wane to yana da dala miliyan kaza a shi ba yanzu aka fara ba ƙuraishawa su ne kakanninsu su suka soma wannan akan manzon Allah sallam domin an san cewa almalu shaqiqur ruh su kuɗi uwa ɗaya uba ɗaya suke da rai uba ba ba ɗan uwa ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya in aka sai an gita kuɗi to shi kenan fa sai da sai za ku iya gaskatawa lokacin da america ta sa kuɗi akan a gano saddam hussein abin da kai ke dan uwansa na kus da kus akan dala miliyan ɗaya ko ashirin da biyar ne ya zo ya fallasa shi aka ba shi kuɗin su shi kuma ya auna su shi sa tun mutumin da Allah ba shi iko ya tsallake kuɗi akan biyan bukatar da ba ta daidai ba wannan mutum dole ka jingina ba wallahi dole ka jingina ba suna da matsaloli illa ba rahimar yace wa hina idin to a wannan lokaci jaddatul furqan sai ya zama mahaya sun zage dantse wal masha da masafiya ƙasa wa qussatul afar da kuma masu iya bin sau fi qalabi a wajen nema larabawa akwai mutane wanda na musamman su sun kware da bin sawo ko da a ce wato an yi yan kwanaki da bin wuri in dai ba iska alfai mai karfi ba to za su iya gane cewa wannan wurin an bi shi ko da faran da sati biyu da suka wuce sun kware a wajen bin sawu kuma suna ganin sawu za su wannan sawun da dan kabila kaza ne ba tare da sun ga wanda ya taka ba amma da sun gani sun san dan kabila kaza ne wan tasharu fil jibali wal wujyan suka karkasu suka yadu a cikin duwatsu da kuma kwarurruka wal wuhar da ramu waljibab da tuddai lakin malami yace sai dai min duni gadwa ba tare da wani amfani ba wa bi gairi kuma ba tare da wata riba ba suka sha wahalar shiga lunguna da ramu da duwatsu da ina duk suka yi amma haka suka tashi a tutar ba yake wa kada wa sarar mutsari duna ila ba masu kai kora sun kai wato kofar wannan kogo walakin Allah ghalibun ala amri sai dai Allah subhanahu wata'ala marin jayi ne akan lamarinsa rawal bukhari الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا رويت حديثي عن أنس عن أبي بكر دقى سيدنا أنس دقما سيدنا أبو بكر الله تعالى مسيدا قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance tare da manzo tsirin Allah su ƙara tabbata a gare shi filagari a cikin wannan kogo shi ne garu kawai farafa ra'asi sai na baka da sai na daga kaina fa'iza ana bi a ƙadamin ƙawon kawai sai na ga ƙafafuwan mutane ma'ana shi kogon haka yayi ƙasa yayi ba kogo ba ne wanda za ka ce ya haka a'a idan ka shiga to shi kenan wanda zai tada kan dutsen za ka kamar ta kanka to da yake nema ake ido a rufe sai gashi domin Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa sayyidina Abubakar mu'jiza da kuma kariya ta sa ga manzo sallallahu alaihi kuma a nuna masu cewa dan adam ba komai bane dan adam ba shi da dabara iya dabara sai idan Allah ba shi dama to saboda haka Allah sai ya ala musu rana suka hau har suka tada kan wannan dutse fakultu ya nabi Allah sai na baka ne sai na ya ma'aikin Allah lau an na ba'adahun ba'ata a basara da ɗaya da gaske su zai sunkuyo da ganinsa ma'ana ya dubi wajen kafafuwansa ra'ana wallahi da ya gan mu ƙala sai manzo Allah sai uskut ya ababakar yi shiru ya kai abubakar isnanin lahu homa? yace mutum biyu ne wanda Allah shi ne na ukun su wa fi a cikin wani lafazi ma zannuka ya aba bakarin bisnayin allahu salisuhuma abubakar me ya zatanka da biyun da allah shine na uku su abinda za mu kalla a cikin wannan na farko kamar yadda mun faɗa irin wannan munasabobi da Allah ya so kawai sai sa malaika jibril ya dauke su daga makka kai su madina cikin da an to amma Allah yana so ya ba su ladan wannan wahalhalu da za su share tafiya domin wannan wahalar zaman kanta take sai kenan kuma sannan Allah ya ba da darasi cewa ashe duk wani abu da za a yi wa bawansa to sai da izinin in Allah ya san abu mai yanzu da masu nan sun zo har sun taka da sun zo da sun hango Allah sai ya rufe idanunsu akwai kisoshi wanda wasu mata tatsuniyoyi ne akwai wadda ta fi shahara cewa ta tazara ko kurciya ta zo ta yi kwai gizo-gizo ya zo ainihin ya yi taka ta yadda idan an zo a gane cewa ai wannan wurin ɗan adam bai ma taɓa nan ba ya za a yi a ce ɗan adam ya shigo ciki ga kurciya a kan kwanta ba ta tashi ba sannan ga ne gizo-gizo duk bai share ta ba ashe ma ba kudura aka nuna ba ai a nuna kudura shine ba wani abu wanda za ka ce gashi ya zo ya kare su kuma a halittu a wata riwayan ba. sai na maka lokacin da ya yi magana ya ce ya ma'aikin Allah za su gan mu sai ya ce yi shiru ai Allah sa mala'iku sun kalin ba za su gan mu ba to ɗaya daga cikin arnan shi ke nan sai ya kwaɓe wannan sai ya so masu tsari yana tsunna fitsari kuma ga su suna kallon sai da sai ce ma baka ka ga da yana ganin mu ba zai fitar da alamar sai tsari ba ma'ana dan a nuna musu an rufe idanuwan nasa ga baki ɗaya ba zai gasu ba to wannan zai baka hasken cewa ka su. lai musibana illa ma ka tabar ba ba wani abin da zai fata sai Allah ya rubuta kaza zai faru duk dabara mai dabara wallahi bai iya cutar da kai ba sai idan Allah ya kaddara abin zai faru to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ba su irin wannan kariya wa qad kanat mu'jizatan malam yake kuma wannan ta kasance wata irin mu'jiza ce akrama Allah biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya girma annabin sa tsira da aminta Allah ya tabbata gare shi fa qala raja al mutariduna su waɗannan masu kai farmaki ko masu kai fafara sun koma hina lam yabqa bainahu wa bainahum ta yadda ba abin da ya rage a tsakanin shi da su illa kuwatin ma'aduda sai taki kaɗan ɗaya biyu uku kaga inda Allah ya ga dama sai ya kaɗar da hankulan su masu neman su maki biyo wajen to amma dan Allah ya nuna musu cewa gashi nan ana neman ku kuma kusan ni ne bai ba ku kariya bare ma ainihin su to wannan kuma zai nuna maka duk yadda wuri ya yi wuri kada ka nuna karaya dan domin yanzu da sun karaya karshe sai su ga cewa to bari ai maslaha da shi wannan ɗin ko a ba shi wani abu ko su nuna sun tuba ko wani abu to amma ba a so ka nuna karaya kafin wuri ya gama kunewa gaba ɗaya shi mazauci kullum dama babban ribar sa ya zama ka kare ka kasa to shi ya riga ka rabe riba duk abin da zai ƙara sawa ne yanzu inda wani kawai da sai ce wayo Allah ai shi kenan ka kama ne ka kama to amma su ba sai malin yace wa saddara al-haqqu azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya saddara ma'ana ya rubuta zalika wanda abu da ya faru fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah malamai suka ce ma shi da wabu sharta a nan an shafi shi illa tansuruhu ku mutanen da ake saye kuwa ku zo ku taimaka manzon Allah da dukiyoyinku da jinin jikinku da komai to idan ba za ku taimaka masa ba fa sayansuruhum ba to da sannan Allah zai taimaka masa domin ne fa kada nasarullah ga agajin da Allah ya baki wuri mafi tsanani wuri mafi wahala Allah ya riga ya taimaka masa in da akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi malamai suka ce wannan gaba ta nuna duk wanda ya sabbaba aka yi kaza to za a danganta wannan abin zuwa da shi ma'ana kun ga yanzu ba makamai suka ɗauko suka biyo shi a guje ya fito ba to amma su suka yi masa takura wanda dole ya fito to shi sanya duk lokacin da ya zama kai mai sababin yin kaza to kai shari'a za ta hukunta da kaza sai na umar Allah ta masa yadda wata ran yana tattaunawa shi da wani mutum a gefen maka sai wata tattabara ta yi masa kashi sai ya duba ya ganta to sai ya tashe ta haka tana tashi fur tana sauka akan wani bishiya ko wani dutse sai mafi zai sarci wani da tabar yake sai sai na umar yake to dole sai na biya biya tun da ni na tashe ta har ta je wanta mace da yake nisa saboda ka sai akuya ya bayar a matsayin biya domin duk mutumin da ya kashe abin da yake cikin harami sai ya ba da biya yana wani ya yake tantabara ce to me yasa kuma aka ba akuya domin shan ruwan tsiri ɗaya ne da akuya da sabara in sun kafa baki ku ku ku na ku sha ba irin shan ruwan kaza take ba to da wanda ake iya sawa kila kila za ta ba da kaza to amma a nan sai aka kwatanta shan ruwan tsiri ɗaya ne saboda haka dole ku ba irin kaza to abin da yake so in duk mutumin da ya sabbaba aka yi kaza to za a ba shi hukunci shi kaza ko da bai yi kaza din ainihin da hannunsa ba to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa in akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi saniyatnaini ya zamo shine na biyun mutum biyu ma'ana shi da na abubakar wanda na gaya muku daga cikin masallatan bidiyo'i na garin nan akwai masallacin da ake hudu da juma'a aka ce ai shi wannan malamin da shi da mazan Allah da abubakar ne a cikin wannan kowar. ai akwai malam a ciki kaga kai tsaye Allah aka tsare ta Qur'ani aka tsare Allah ke tsare ya sunaini shine nabiyin mutum biyu kuma mun karanta hadisi yana cewa ma baluka bi sunaini Allahu salihuhuma ko ma zannuka me ba san da mutum biyun da Allah ke da ukun su to za ka ce akwai wani malami shi ma a nan Kano wanda da shi aka zauna kenan kaga Allah shine ga hudun su kaga wannan kare ta Qur'ani ne kuma kare ta hadisi Allah shi ne da amin idh kuma fil Allah ya ce yayin da su biyu da da can malamin da ta ce idh hum za ka ce idh kuma ko bagwarin duniya na yau ka fara koyon larabci kafin tasmiya ake gida idh kuma fil ghari yayin da su biyu suke cikin kogo إذ يقول لصاحبه يا يند يفدى مع أبوكنسا الله أكبر وكنا shi ya sanya malamai suka ce wanda duk ya ce sai da bakar ba أرمي ba ne arne ne hukuncin kisa domin qur'ani ya to wani ba ma wani ya ce ba sahabin bane ba a'a abubakar din dan wuta da kai kan kenan ana nuna Allah ya yi zaɓi kan dare Allah bai san abubakar zai zama wani abu daban ba ya zaɓa mazan Allah shi kuma ana nuna mazan Allah ma wato bai da kwakwalwa bai da basira ya yi zaman shekara ashirin da uku da wanda bai imani da shi ba duk ya ba shi sirrinsa ashe kuma daga ba zai juya kada akwai cin fuska ma ga sallah ai zai yi wahala a ce malami na addini zaki ya mu'amala da kai tsawon shekara ashirin da uku kana cutar sai ka zaɓewa ba gida da ina ne shi har ka zo ka aure yarsa kuma ka bibi ta akan komai da komai kenan ma ka kaddara a kai ba gare ba kenan Allah ya ci amanar manzon Allah yake faɗa masa Abubakar ba mutumin kirki bane ba kaga Allah ba ake koma a cikin wannan shari'a Allah shi da malamai suka ce duk wanda ya ce Umar ko Ali ko Usman ba tsari bane ba za a kan ba amma za a ladabtar da shi za a yi masa bulaloli a kulle shi a sashi aikin wahala amma in mutum ya ce abubakar ba sabi ba ne ya fitar domin ƙur'ani ya karyata Allah ya ce izi izi kullu sahibi Allah da kansa ya kulle wannan abu wata abu wata kuma ya nasi akan yace la tahzan inna Allah ma'ana kada ranka ya bashi. Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu malamai sun ce mai iya a ƙur'ani ta kasu kashi uku akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa akwai khassatul akhas wannan ma'iyya ce keɓantacciya mafi keɓantuwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan da musulmi da ba musulmi duk wannan ma'iyya tana tare da su Allah yana tare da kowa da iliminsa da jinsa da ganinsa da kudurarsa ko mutum ba musulmi bane ba ko musulmi ne sannan wa annallaha ma'al mu'minin Allah yana tare da mu'minai to kaga wannan ke bantacciya ce to sai kuma wannan ma'iya wanda Allah zai faɗa cewa tare da annabawansa to wannan ita ce take bantuwa duk malaman tafsir da suka fassara wannan aya su da sai da abubakar bai damu ko sai ya ɓata saboda rayuwarsa ba abinda yake tunani kada a zo a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya shahara na kisa ban zai karanta inganta saba'in sa to sai da abubakar ya tattoshe wa'in kobobi da ya gani a cikin wannan koko da wani tsumma da ya tsuntsunta da yake tare da shi ya zama rami daya da ya rage ya sa babban yatsan kafar sai toshe manufarsa kada wani abu mai cutarwa ko kunama ko maciji ya fito ya cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda ka damu wata da ɓacin ransa kada a zo a cutar da manzon Allah ba wai shi a cutar da shi ba Yadda ya ta zan kada ainihin ranka ya ɓaci kada kai baƙin ciki Allah yana tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da natsuwarsa gare shi anan malaman tafsiri sun yi sabani wannan alayhi zamirin zuwa ga wani ke komawa wasu suka ce alaihi ana nufin a kan manzon Allah sallam Allah yadda natsuwarsa tattare da shi wasu malamai suka ce a abubakar ake nufi dama shi manzon Allah a nan ɗaya fa ainihin shi sai da abin da shi sai da abubakar shi ne aka saukar da natsuwa a cikin zuciyarsa to sai dai ibnu kafir ya rinjayar da ma'ana ta farko ana nufin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'ana aka tsara masa natsuwa akan wacce yake da ita kullum kana cewa eh da nas siratal mustaqim duk da cewa ga ka musulmi musulmi shiyayye ne to kuma kullum kana wannan addu'a ma'ana Allah ya tabbatar da kai ya tsara ma shari'a to saboda haka Allah sai ya saukar da natsuwarsa gare shi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha sai ya karfafe shi da wata runduna wadda ba kuwa iya ganin ta kamar inda muka ambata da zu ya ce musu na abubakar allah ya aiko mala'iku sun kare mu ba za su gan mu ba kenan a ce ba yanar gizo gizo ba ce ko kuma abin nan shekan tsuntsu waja'ala kalimatal na kafaru sufla Allah ya sanya kalmar kafirai ta shirka da kafirci ita ce makasantiya ko kuma ce kasantuwa wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma kalmar Allah ta tauhidi ita ce mafi ɗaukata, wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne wannan darasi yan uwa kamar yadda na sha da mana yana nuna mana rayuwa ta addini dole sai ta sha wahala rayuwa ta addini tana buƙatar haƙuri tana buƙatar kuma cikakken dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ka zamo kana addini bashi yayi maka yawa kana addini ba lalle ka samu isasshen abinci na sati guda ba kana addini wani Allah sai an baka sadaka mai da kana addini rashin lafiya yana damun ka kana addini ka nemi kaza ka rasa kace wai shin nake a a da kake insha Allah ta'ala amma ka sani Allah yana jarraba bayan sa yake Allah da ya ga dama kawai sai ya zubo arziki kowai abinci amma kuma sai za a gane bayan Allah na kwarai Allah subhanahu wataala duk abin da yi maka jarabawa ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna kuma wannan zai kwantar mana da hankali mu gane cewa shakiyancin da aka yi a faransa na cin zarafin manzon Allah da zaginsa da wulaƙanta shi ba wai dan Allah bai san abin da aka yi ba ba dan babu yadda zai yi da su ba tun da Allah ya cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا وكذلك da لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونبيا duk da Allah zai aiko sai da ya sanya masa magauci makiyi shekarin ɗan adam ko shekarin ainihin aljini kuma wannan abun Allah zai yi shi domin ya ƙara lada ninkin ba ninki ga manzo sallallahu alaihi wa sallam na ambata mana a wata haduwa ibn ibn mas'ud ne ko ibn abbas yake kira na aisha ya uwar mu'minai me yasa abubakar da umar sun bar duniya amma har yanzu wasu ba su daina zagin su ba wasu ba su daina cin zarafin su ba tace Allah ya tsari kwanan abubakar da umar a duniya kuma bai so lada ta yake musu ba shi sanya Allah ya fassar irin waɗannan tambaraɗin suke musu rashin mutunci to kada mu ɗauka cewa waɗansu mutane suke wannan sun fi ƙarfin Allah ko kuwa dan baya kishin manzansa yanzu wani tsaye ce da na ma ɗaya ne mai Allah ko ko Allah ya bani dama ai da kawai sai ya kire su ya ba wa Allah yanzu lokacin da aka zo sai hudaybiya sai da amma shi aka turo shi ne su kan shawa? aka rubuta haza ma ta ahada alaihi muhammadin rasulullah ya ce a goge rasulullah ba je gaba inda sai da rasulullah ne fara shi shiga masa kawai a rubuta Muhammadu bin abdullah duk abin da za a rubuta na wata karfa ta girma za Allah sai bai da wannan ba yanzu yana ina yana aljanna yanzu ina aljanna dan kasan cewa Allah ba a mana shiga tar ba shanu a cikin sha'anin sa. yanzu wanda suka yi wannan rashin mutunci wala kar kai mamaki waɗansu nan gaba kuma suna ne za su rike tutar musulunci su ne za su taimaki addinin musulunci ta yaƙi mabautan musulunci irin wannan misalin Allah yana da surutu mutum a farkon al'amari zan ba karanta nan gaba farkon lamarin mutum ya zama yana yaƙan musulunci kuma sai a zo a yaƙi mabauta musulunci tare da shi Allah shi ya san sirrinsa a cikin bayansa shi yasa shi Allah baya gaggawa yanzu wani ta ina ma dai Allah ya bani aran minti biyar yake duk abin da nake so in roƙa to ni kula sai in ce Allah da kafatan turai da Amerika da wani Allah duka kike wani haka ta zai ce sai akwai yan wanda musulmi a can kuma akwai wanda muke sa ran su musulmi da mutanen kirki duk abin da aka yi kada ka taba dauka shine na farko an yi wanda ya bi muni kuma ya riga Allah subhanahu wataala yana dakaci amma baya mutuwa Allah baya mutuwa Allah ya samu dace to sai ce suraka da bin malik yulahiqu rasulullahi sallallahu alaihi sallam suraka dan malik yana ruskan manzo kira da amincin Allah ta tabbata gare shi ita ma wannan kisa za mu ga wato ainihin yadda rayuwa take kasancewa rayuwar safiya daban kuma sai yammaci ta kasance daban yace alanat quraishun fi nawadi makka quraishawa sun shelanta a dandaloli na makanadi shi ne dandali na waje kuma jam'i ne na wato ainihin wurin da ake zama dandali na maka wani suke daban-daban to ta shelanta bi annahu cewa yadda lamarin da sha'anin yake Manya fi bin nabi sallallahu alaihi wa sallam nan ya kamata ya zama manya ci. dan ya zama fi'il sharf don majazumi ne ya zama majazumi bi hazfi harfil illa a ce man ya'ti bin nabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zo da manzo tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi hayyan aw mayyitan a raye ko a mace falahu mi'atu naqa to yana da raquma ba ma raqumi na bibi ba raquma ta mace wacce take katuwa ila matana da juna biyu to za a ba mutum ɗari wan tadra hadha khabar kuma wannan labari ya yadu inda qaba'il arab a bisa kabilun ƙauyawa allabi na fi zawahi makka wani suke jefan makka wa tsami a suraka bin malik kuma sai suraka dan malik ya sa zuciya bin da'asham dan da'asham fi nailil kasbi ya sa zuciya a wajen samun wannan tsoruri allabi a tadattu quraishun wanda quraishawa suka tanada liman ya ati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya zo da manzo tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi فأجهد نفسه لينال ذلك هي وهلت دكيش دومين سامونا لا دام يوى ولكن الله بقدرته سيدي الله بإيا وتسع التي لا يغلبها غالب wanda ba wani mai rinda da zai rinda ya ikon Allah ja'alahu sai ya sanya shi wannan bawa nasa yarji'u zai dawo mudafi'an rasulullahi sallallahu yana mai ba da kariya ga manzo tsira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya waye gari yana sane ina zai same shi zai ya kashe shi ko ya tokala sai kawo shi a bashi rakumi ɗari ga shi kuma yanzu ya dawo da yammaci sai inda ƙarfin sai ya ƙare a kan kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ma kana jahilin alai bayan da ya kasance wato mai jihadi a kansa ma'ana mai ƙoƙarin neman ya halaka shi السيف ويخبرنا سرادة بكس فتح قائلا تو ينزب لهم بني مدير سرادة دقاب زي كس فتامنا أبن ديفا حديثي نيوان دا إمام البخاري يا رو تجد من الأرض يتي داءنا رسول كفار قريش يتي من ذنن كافران قريشا وسنزو منا يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم suna masu sanyawa a cikin sha'anin manzon Allah da abubakar da abubakar diyata kullum min huma biyan kowanne daga cikinsu liman qatalahu aw asarahu da duk wanda ya kashe shi ko ya ribanto shi me biya mun san raƙumi ɗari ne biyan duk wanda aka kashe to ƙurayshawa sun sa biyan manzon Allah da abubakar ga duk wanda ya kawo su a rayu ko a bace yace fa bainama ana jalisun to yayin da nake zaune fi majalisin min majalisi qaumi a wani wurin zama daga wuraren zaman mutane na bani mudlis wani sunan kabilarsa bani mudlis in aqbala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin ya fuskanto hatta qama alaina har ya tsaya a wajen mu wa nahnu julusun alhali muna zaune faqala ya suraka sai ya kai suraka ni ra'aytu aliman aswidata ni fada zu na ga waɗansu baka ta wani ɗan baki baki kun ga nan sai ce jam'u sawadu aswida jam'i ne na sawada ma akwai abin da ke cewa jam'ul illa duk abin da ya zo ala wajen mai af'ila kun ga aswidatun af'ilatun to duk abin da ya zo ala wajen af'ila shine jam'ul illa jam'i na abu kaɗan yace to wa huwa shamsu shine mutum yura min ba'idin aswad za a hango shi baki baki daga nesa ma'ana in ka in yi mutum daga nesa za ka hango shi baki baki to shine yake ta ni fa na hango wasu yan baka ke haka bisahil a gaban teku urahuma muhammadan wa ashaba kai ina tsammanin muhammadu ne shi da abokansa me zai yi kebance suraka da ambato saboda ya san suraka ne wanda kullum yake cizon yatsa yake karfar ƙasa ya za a yi samu su saboda shi na farko mutum ne wanda ke jarumi jarumi ne wanda don mutum goma da wahala ainihin su iya iya kan maka to saboda haka yana ganin ko su wani in yi zai sun tashi daga aiki to shi sa ya ba shi labari to sai yace qala suraka sai su raka yake ta fa'arattu annahum hum yana faɗa ka sai na fahimci lallai su ne fa qultu lahu sai nace da shi innahum laysu bihim yace kai ai ba su bane ba walakin naka ra'aita fulana wa fulana, sai dai kaga wani da wani ne in alaku bi a'yunina gaba gare mu gaban idanuwan mu suka tafi a wata riwaya yace yana faɗa sai na ɗan kafin shi ido da shi shiru ah, to ai ga nama ya zo kawai zo ya fatar wani zai iya fantale ya riga shi yake sai na tsayin kyauce shi da ido na sai shiru sai na ce ai da wani da wani ne sun tafi neman wata dabba su da sabata sai sai eh kwarai ina da su ne na ya dauki haske shi ba. sai ya zama ya ba zarar da mutane eh lalle ba manzon Allah bane ba shi da abokansa eh kaga ko ba ko bai don su ya dan samu a dan san masa tunda shine zo da labari yace thumma labistu fil majlis sa'atan sannan sai na zauna a wajen wannan zaman ɗan lokaci kun ga yadda wata suke da hukwa ne ma'ana ganye maganar tunda ya ce ba su bane bari ma ya ci gaba da sha'aninsa kawai shi ke ne ci gaba da hirarsa ɗan lokaci haka dan a ga cewa eh ya gamsu ba su bane shi kenan da ya zauna ɗan lokaci ya ce sun makuntu sannan sai na tashi fada kantu sai na shiga gida fa'amartu jariyati sai na umarci ku ta. an da an takhruja bi farasi cewa ta fita da doki na wahiya min wara'i akama ta kai can bayan tsauni ma'ana ta kai dokin can bayan tsauni ta koye shi fa tahbisuha alai ta tsare wannan dokin ta tsare mishi ko dai ta daure shi ko kuma ta rike shi wa akhadtu rumhi yace sai na dauki mashina fakararsu bihi sai na fito da shi min zahar zaharar baiti ta bayan gida ma'ana yanzu ya bar mutane ta kofa gida ana gida ya dan shigo cikin gida kamar zai yi wani abu ashe shi dama so yake tafi ga wannan gara ɓata da yake hango wala kuma ya karafa mai ɗari biyu ga sanan kawai wani ɗaya ka samu ai ba ƙaramin gara ɓata ba ne yake saboda haka sai na ɗauko sai na ɗauki abin sai na ɗauki mashina na fita bayan gidana فسقطت بضده الأرض saboda haka sai na dunga zana ƙasa da gindin mashi wa kafazutu aliyahu wannan ba aliyahu bane ba aliyahu sai na damke kansa ma'ana inda zai ɗago mashin ya ɗaga haka sama to mashin sa wani farin mashin yana da wani za a hango zai tafi to saboda mutum ne mai wayo sai ya damke wajen tsinin mashin sai ya rika jan zelan mashin kasa tana karka kasa tana zane kasa kaga bai daga shi san balatana a gani shi ne yake wakafattu aliyahu sai na damke saman su ma'ana wajen tsinin hatta a yi su farasi har na wajen doki na farakibtu ha sai na hau doki yace farafa'tu ha sai na zaburi dokin ma'ana da sauri tukar ribubi tana ta gaggawa da ni wannan at-taqrib shine ba gudu kwarai ba ba kuma tafiya a hankali ma'ana sauri ya zabure ta sai ta gaba da yin sauri tare da shi hatta da nautu minhum hannu kusa da su Allahu akbar fa asarat bi farasi sai doki na ta yi tuntube da ni fasarartu ana sai na faɗo da su. to gadara gadare ya yi saboda haka gashi ya kusa kaiwa kuma ga doki ta tuntube da shi kuma ya faɗo faƙuntu yadda sai na tashi su yadi sai na miƙa hannuna ila na fi ya zuwa wato abin nan wurin saka kibiyoyi na ma'a da sunansa kwari cikin kwari na fastaqaratu min hal azlam sai na fito da kiban ƙuri'ata su larabawa galibi akwai wanda idan karansa ya kai tsaiko to ba zai je wani ya masa duba ba shi za a yi makararen duban dama karare ne ke guda uku ko ɗayan an rubuta ya fa'al ɗayan la ta fa'al ɗayan ba komai ko kuma a rubuta amara ni rabbi a ɗayan na hani rabbi ɗayan ba komai to duk abin da mutum zai sai fito da su shi kenan sai ya zuma su kore a cikin ruwa to duk wanda ya riga fitowa sai sauri ya rike sai duba idan ya ga amara ni rabbi ko kuma ya fa'al abu ya yi kyau kawai sai a yi idan ya ga na ni rabbi to sai ya haƙura idan ya ga humal ya samu wanda ba rubutu kuma to sai sake yi ko kuma idan ya fito da su sai a gaba sai ya rufe idan sai ya lalaba sai ya ɗauko ɗaya in ba ruwa a kusa to duk wanda ya ɗauko sai ya duba ya gani in ya ga amara ni rabbi ko ya fa'al to shi kenan ba matsala kawai a yi to idan kun mutum gama gari ne to dole sai zai zai ba da kuɗi a masa to shi yanzu matsayin ya kai mazai shi da kansa suna tare da shi su larabawa ta ibi su duk abin da mutum zai yi zai je kiwo wata dabba ne ya kiwo tafiya zai yi neman aure zai yi ko kuwa kawai ana wannan a kawai idan za ka fara neman aure wata yarinya wai kanka aure mai farar kafa to idan za ka tafi neman auren sai a ce an baka akuya an baka akuya kiwo a gani ran da ka sai farin neman auren wani neman auren wani sai Allah wannan afiya ko kuma kun san a kauye sai a shekara biyu ana neman aure ba a gama ba ma'ana a gani akuyan nan za ta mutu ko za ta yi yan tagwaye to da zaran an ga ta haifi yan tagwaye ko ta haifi mace ta faɗa shi kenan wannan auren ba matsala to amma sai ya zama ta kama ciwon ciki ta mutu ta haure sai to a hirɗin kan ita eh, ba abokin a da ta a kauye ana wannan ba zai zuwa ne na yau to saboda haka ne ke sai na minka hannu na tsira na dauko taurayen ƙuri'a ta fastakararsu min hal'abla sai na fito da wannan kibon ƙuri'a nawa fastaka samtu biha sai na arwa da ita yare mana tsara cewa arwa arwa shi ne kamar duba sai na arwa da ita a zurruhun amla ma'ana na cutar da su ko kan da cutar da su ku duba ƙwaƙwalwa irin tasa tun da ya ga cewa ya bai taɓa ga dokin sai ya masa wani tuntuɓe ya yi a dungule ba sai wannan rana to kaga akwai alama akwai matsala to sai ya ɗan tsaya ya ce to yanzu ba zai duba ya gani idan hanyar nan ba ɗaya yi wasa yanzu to sai ya zo sai ya yi arwa ma'ana ya tutar da su ko kai ya tutar da su ma'ana ya ƙif ala za ta fito ko za ta ba fa kharaja allazi akarahu to sai wanda muke kyama ya fito ma'ana la ta fa'ala ga koshi ga kwanan yunwa farakibtu farasi yace sai na hau doki na wa ataitul azlam sai na saba ma wanda nake kai ba daidai ba su kai ba kaga dai wato kwadayin ya kai kwadayin saboda ka sai saba musu inda ana zaman lafiya ne da ya ga na tabar ya hakura to amma ya za'i ga kuma 200 yana gani kuma ya koma haka saboda haka yake sai na saba musu yawa a ah, yace to mu bi doki na dan yi ci gaba da ainihin sauri da ni hatta ila samitu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafi har na so majin karatun manzon sallam kuma shi manzo Allah baya waiwaye to zan manzo Allah idan zai waiwaya sai zai waiwaya gaba daya amma baya waiwaye irin yadda kake yi manzo da baya irin wannan in zai zuwa idan tafata in tafata jami'a yanzu kawai sai na ji karatunsa alhali kuma shi baya wani. wa abu bakar ne yuksiru lintifasa kuma yana yawan waiwaye a wata riwaya ma sai ya tsaya damin manzon Allah ya dawo hagunsa ya koma gabansa ya koma ainihin bayansa har manzon Allah abubakar su irin tafiya ce wannan ya tsaya maikin Allah in na tsaya bayanka sai in ji tsoron ila a damar kai wani zai kawo farmaki in na koma nan sai in hagu da kai wani zai kama farmaki in na koma gaba in ga wani zai fi ninka ta baya haka abubakar yake irin wannan tafiya yake cewa to abubakar shi yana ta yan waiwaye sai sahati ya da farasi fil ardu sai kafafuwan doki na suka nutse a cikin kasa to kaga wannan da gani akwai matsala ba ya shi bane ba taɓo bane dandakar ya fako kuma a ce kafafuwan doki sun nufe ce kasa to kai ka kuma mala yace hatta balaga ne har ya kawo a gwiwoyin doki, ma'ana duk ƙorin doki ga baki ɗaya aka haɗe shi har ƙasa ta kawo ainihin gwiwoyin dokin fakararsu an sai na faɗo daga kan wannan doki sun mazagarsu ha sannan sai na tsawata dokin فنهضت سيف ينقل فلم تكد تخرج يديها أما ديها من بيئة فتوى معنى iya دوت ba, ya yi mata tsawa ta yunkura amma dai kasa ta rike kafafuwa falan mata wata iman ma'ana kaga da kasar ta rike kafafuwan sai doki ya faɗi kwanci to da yayi mata tsawa sai ta rike tsaye amma kuma kafa dai suna cin kasa to yayin da ta rike tsaye yace iza li athar yadayha wasanun yace sai ga gurbin inda kafafuwan nan na take wata kura ta yi sama sati'un wato wasanun sati'un sai ga kura wanda ke ainihin ta daga ta yi sama sai sama ya zuwa sama nidrul dukhan yanda ka san hayaki fastaka samtu bil azlam kai shi ma akwai kalfin hadisi yace sai na sake arwa da wannan ki maunawa fa kharaja alladhi akala musibi abinda bana so ya sake fitowa ma'ana la tafa yake to fadare ta bil amal kawai shike da tsayin ne a zauna lafiya a a doki ya kafe ka yi arwa ta nuna ahir ka kuma yi ta nuna ahir yake kawai sai na mai zaman lafiya a waƙafu ma'ana kenan akwai riwaya cewa sai na kira su na ce ku tsaya ku tsaya ya ma'aikin Allah wallahi ba wani mummuna da zai fito daga guna zuwa gare ku ku tsaya ku saurara to shine ma'anar fanarit bil aman sai na neme zaman lafiya fa waqafu sai suka tsaya farakibtu farasi sai na hau doki na hatta bi ituhum han nazo masu wa waqa fi nafsi kuma sai ya ɗarsu a cikin raina hina laqitu ma laqitu yayin da na haɗu da abin da na haɗu da shi min alhamdu anhum na zikiri da aka yi daga barin su ma'ana aka kangin daga barin zuwa su to sai ya ɗarsu a cikin raina an sai ya zaharu amuru rasulullahi sallallahu cewa al'amarin manzon Allah sai ya bura lallai dai yadda aka yi Allah sai ya bashi nasara kawai na sallah? domin yanzu dai kaga ba fafatawa wasu kai ba wani sana sai ai karfi na suka fi damu da yawa ne damu abin nan ya san wannan aikin aikin Allah ƙasa ta haɗe lokinsa ya kasa tafiya to ya bin ya fi ƙarfin shirin ɗan adam to yake wallahi daga nan sai na gane lamarinsa sai ya burin ƙasa Allah sai ya mashi nasara fa lahu sai na ce da shi inna qaumaka lallai mutanen ka kan da alufi kaddiya sun saka raƙumi ɗari a cikin lamarinka wa aka bar akhbartuhum akhbara ma yuridu na su sai na ba su labarin duk abin da mutane suke nufi da su wa a a alaihim zada sai na bidiran masu da guzuri yanzu tun da zaman lafiya yake nema to dan abin da yake da shi na guzuri sai sai da ba ga dan abin tabawa na taho da shi walmata'a da ɗan abincin daɗi falam yarza'ani ba su tauye ni da komai ba ma'ana ba su karɓi komai ba Shi ne shine yace falam yarza'ani ai lam yaqda minni shay'an ba su karɓi komai ba wannan yana nuna ana son babba ya zamo da littafi kuma a nuna masa cewa shi ɗin bai isa komai ba ba a faɗin komansa saboda haka ba su karɓi komai ba walam yas'alani kuma ba su tambaye ni komai ba illa an kala kawai abin da zan ce akhfi anna ka ɓoye labarin mu kawai shi ne abin da muke nema kada ka faɗa ma kowa halin da muke ciki wannan yana nuna mana kamar yadda na sha faɗa idan kana da kyau kada da wanka ai manzo Allah da irin tare da Allah ya shi. to amma ya san dan na farko ba shi da tabbas kuma kaffa kaffa dai ake da rayuwa kai in ni ne ko kai sai mu to wanda Allah ya sa ma doki dokin wanda ya zo ya cutar da mu Allah ya rike ya sa kasar da rike kafin dokin yau kama zai ka faɗa mana sai ne a'a sai ya ce afi annan. ka ɓoye labari dangane da mu a wata riwayar ma shi da kansa lokacin da ya samu kafafun dokin su suka fito ya ce ya ma'aikin Allah don Allah ku saurara zaman lafiya ne ni da ku kuma na muku alkawari duk yadda zan wato ainihin a wofin mutane daga ku zan yi ma'ana duk wanda za su taho zan faɗa musu cewa ai duk inda ake sa zuciya na bincike ba kwanan saboda kamar su koma su daina wahala yake fasa'antu an yaktuba li fi fi kitabi amni wannan yake kitabin amina amma dai abin da yake a riwayar bukhari din an yaktuba li fi kitabi amni wato sai na nemi ya rubuta mun rubutu na aminci da zaman lafiya fa amira amir ibn fuhaira kuma ne yana nuna mana fiqhun suraka ibn malik abin da yake rufi a nan ta iya yi wa yanzu ya nemi manzon sallam ya yafe masa a zauna lafiya to ta iya yi wa in tafiya ta tafiya yana ganin manzon Allah zai iya mantawa to amma ya kamata ta shaida da in ya nuna nan gaba za a tuno e lallai babu shakka an ba shi abinci to sai ya nemi lallai ya zama ainihin an rubuta mashi wani layi rubutu na aminci yace fa amara amir ibn fuhaira to sai manzon sallam ya umarci amir dan fuhaira fa kasar fi ruqatin min abib sai ya masa rubutu a wani dan yanki na zibin biyar fata wannan yana nuna mana irin yadda larabawa suke da tsari ko da a halin tafiya za a yi tanadin wani abu na rubutu in ta kama wata riwayar ma cewa allan kashi aka samu irin allan kafaɗar nan babu ma ko fata saboda haka sai aka rubuta masa a jiki to amma wannan riwaya ta nuna cewa guntuwar fata sai aka samu ma'ana dai kamar a ce akwai biro tare da kai da kuma dan karamin littafin ka gashi nan a biyu ko da wani abu zai iya kasancewa kuma wannan gaskiya ne al'adar magabata al-imam an-nu'man ibn thabit shine abu hanifa wasu ce ma sababin yi masa lakabin abu hanifa ko alkunya da abu hanifa hanifa da ita tawadda su duk inda zai tafi da tawadda sa saboda haka so yake da wata hikima ko wani ilimi ko wani abu mai amfani ya rubuta ta yadda ainihin kai tsere masa yake sun mamma za rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzon Allah tsira da aminta Allah su ta bata a gare shi ya shuɗe to kamar yadda kisa ta nuna an rubuta masa wannan sai lokacin da aka yi yakin hunai lokacin da manzo Allah ko san da manzo Allah ya bude makka ya je ya yi yakin yaje to a lokacin sai ta wuce ta kukutsawa mutane suna neman su tare miki a kuma suna isa wajen manzo Allah yace ina zuwa gunsa ya ganni sai ya ce ku abin da ku iso da shi ku iso da shi yace kawai ina zuwa sai ne kalmar shahada kuma sai na rasa ma bai zanta mai manzo Allah kawai saboda kurjinin kawai sai dai nake masa ya ma'aikin Allah wani lokaci ne kan ɗan tara ruwa na raƙuma na kuma sai bataccen raƙumi ya zo ya sha ba tare na izini ba ina da lada ma na sai kana da lada shi ke sai biyu a yi to ban ma iya sai gaba lokaci ya yi to bari mu bari ana ya Allah subhanahu wa ta'ala kuma rana ita sai mu dora abinda muka daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ba mu abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gara da gore da ya zama kuskuren Allah ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya duka wa'in suka tunjinu da abubuwa wanda suke na damuwa da wanda muka san da wanda muka ba Allah ya magance mana wannan zaɓuka da suke tahowa Allah ya mana zaɓin alkhairi Allah ya zaunar da mu lafiya don masu nufin mummunan abu dangane da wannan kasar tamu Allah ya mai da mafi su a kansu Allah ka yi mana zafin sun kuwa na sana na ta mana kada ka taɓa ɗauka cewa idan kana ganin waɗansu alamomi na wani abu da kake so kaza zai tabbata kaka ɗauka an gama Allah subhanahu wa yana son mutum mai nafiyar addu'a lallai mu dinga addu'a ba dare ba rana Allah ka yi mana zaɓin alkhairi wannan zaɓuɓɓuka Allah sa a yi su lafiya a kan mana lafiya kai ko mun jefa ƙuri'a a yau na san dai ba ran da aka jefa za a bayar da sakamakon ba sai gobe to wannan daren ma daren addu'a ya Allah ka ziyar da mu alkhairi duk masu so su shirya abin da ba daidai ba Allah ka fi ƙarfin su wannan shine addu'ar da yawa jaba mai kai ma ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum in muka yi tsakani da Allah kuma muka yi aiki da ya kamata mu yi to Allah zai taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana dukkan damuwa Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon kinta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon da santa sa yayin mu da suka rasu Allah za ka sa musu wanda suke raye Allah sa cika da imani Allah ta wani da shi wa sallallahu wa sallim wa barik wa akrim wa amin ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh